Masu sauraronmu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawarmu da Mrs. Monica Joshua mai gari manomiya kuma ɗaya daga cikin mata uku 'yan Najeriya da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar hudu, a wata gasar kungiyar Oxfam mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. Za ku ji abin da Mrs. Monica ta yi da kyautar kuɗin da aka bata, amma yanzu ci gaba za ta yi da bayani akan yadda aka yi ta yi nasara a gasar da kuma yadda aka yi ta zo na Amurka. An koya mana abubuwa masu kyau sosai a wurin. To a wurin yadda ake koya mana ana nan ana duba me kike yi a ciki. So da ana gwaji din a wurin aka samu namba ɗaya, Nomba biyu da nomba uku. Ke ce nomba nawa? Ni ce nomba biyu. Mm. To a dalilin da aka kawo ne a nan, ni shugaba ce. Mm. A can ana kokari yadda a taimaka mani wayar ma mata kai a wurin. Kuma na kokari a shugabancin haka da mun je wurin har muka form wani kungiya Ogbonge Women Cooperative Society. To, it is now over Nigeria an ce mu goma sha biyu din nan kowa ta je ta kafa wannan kungiya ni kuma har na riga na kafa har mun hmm. samu certificate da gwamnati. Na san irin wannan gasa aka ɗauki na ɗaya na biyu na uku akwai wata kyauta mai tsoka wata babbar kyauta da ake. An yi man kyautan nan an bani wata glass mai kyau. den aka bani kuɗi dubu ɗari biyu. Kuɗin nan da na ce maki ba ba mu gona na je na siya gona da kuɗin nan ina da gonan da an rubuta Monika Joshua mai gari na nome ta bana kake ga amfanin mm. to kin yi magana kiwo ina kiwon kaji na nama da na kwai ina rike awaki akwai lokacin da awaki sun kamu da ciwo sai na sai da suna siyasa guda na da saniya yanzu da awaki guda bakwai akwai mata da yawa suna zaune suna da lahiya suna da ƙarfi, amma kullum za su ce yaya zan yi yaya hmm. zan yi wayo Allah yaya zan yi wace shawara zaki ba irin waɗannan mata shawara na shine mata su tashi su bi wanda sun riga sun fara yi za a koyar da su in sun ji kira kan su ja tsaki su je su ji ya gamshe su su aikata bai yi masu ba su tashi. Shauran da nike son ba mata kenan, yanzu duniya ta canja, kowace mace ta tashi, in ba haka ba gidajenmu za mu samu wahalu, ga cututtuka kullum. To in kin fito waje abu ya faru kina da ɗan kwabo da za ki tare ma kankin mutunci. Kamar waɗanne irin matsaloli ne manoma suke fuskanta, musamman manomiya mace. Yes, akwai matsaloli sosai. Na ɗaya, gwamnati ba su san ƙanana manoman mata ba. In sun kawo ko abin da zai taimaka kamar ingantaccen iri, taki ba a ba mata, sai dai maza ne za a ba su, kuma mace gata nan tana fama a gona ba ta da taki, sai in tana da kuɗi ta je kasuwa ta siya mai tsada. Kuma akwai rashin himantar da mata manoma ba ana kiransu extension workers gwamnati bata same su sosai su bi kauyuka suna kwai da mata manoma a kauyuka ba kuma noman zamani shine yana taimaka a yi girbi sosai amma yanzu ba su tractor sai a wajenmu mace za ta goya yaro tana noma tana rike garma tana noma domin ta taimaka ma kanta. To, in gwamnati sun taimaka suka ba mu kamar su tractor. Akwai wani tractor da an ce mace mai goya za ta iya Karami ne tana tukawa sai yana noma. In gwamnati ba su iya ba mu manyan nan na miliyan ba su ba mu na wannan kamar yadda na ji bai wuce dubu dari biyu ba, akwai irin ajas. Don haka akwai abubuwa muna neman ingantaccen iri kuma, akwai wahala, domin uh, rashin ruwan nan ka shuka, mun shuki, muna eh, tsammani zai tsira amma ba ruwa. To muna son inda hali a bamu iri wanda zai iya tsaya ga drought dinnan rashin ruwa. in ba ruwa zai tsaya lokacin da akwai ruwa sai irin nan ya taho hmm. amma wayansu da muna da shi yanzu sai su rube ko tsuntsu su cinye Idan Allah ya kai mu rana ya ta yau, za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma bukatun da ta miƙa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma. Yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.